Da kuma a daidai wannan lokaci muke fara wannan zama da yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu za mu buɗe shirin wannan lokacin ne da tambayar da ta fito daga umar shafi'u da ke mahuta a jihar katsina wanda ya ce malam na bi wani mutum sallah wadda ake sirranta karatunta amma ni sai na rika jiwo sautin karatunsa kaɗan kaɗan sannan kuma bai karanta tahiya ba sai salatin annabi ya karanta ya sallama shin sallar mu ta yi ko kuwa in sake wata To dama ita sallah tana da ƙa'idodinta, tana da sharuɗanta, tana da rukunanta, tana da mustahabbanta. Akwai abin da ya shafi limamin kawai, akwai abin da ya shafi mamu kawai, akwai abin da ya shafi liman da mamu. Daga cikin abin da ya shafi liman shine idan yana karatu mamu yana jiyowa sai ya shiru karatun liman ya tsaya a matsayin karatunsa. idan kuwa ko da liman a bayyane yake baya jiyowa ko kuma sallan nan ta sirrantawa ce to lokacin da yake karatunsa kai ma sai kai naka domin ba ka jin nasa ba za ka tsaya kai shuru kurum a cikin sallah ba tunda sallah ba gurin da ake shuru kurum a cikinta ko dai kana karatun qur'ani ne ko kana tasbihi ko kana godiya Allah ko kana addu'a ko kana yin kabbara to idan har liman ya zama sirrantawarsa ba shi iya yake ji ba na bayansa suna ji kuma sai cikin abin da suke jiyowa sai suka ji wata barna ko wani abu da bai yi daidai ba to abin da ya kamata su faɗakar da shi domin rashin yin tahiyarsa ba sallah ya ɓata ba tahiya ba ta cikin rukunan sallah ba ta cikin farillan sallah tana cikin sunnonin sallah ne masu ƙarfi idan mutum ya batta kuma zai yi sujjada saboda ita da haka sai ka gaya masa cewa da ana yin sallah na jiyo ka kamar baka yi tahiya ba in ya ce a ai ni dama ba na yin tahiya to kaga sai ka ce a to ai tahiya tana cikin sallah kuma ga matsayinta a cikin sallah din in kuma ya ce yayi sai ka kyale shi koda baka ji ba ka ɗauka kai ne baka ji ba in kuma ya ce mantawa yayi to kaga sujjada ta kama shi kenan na barin sunna shine tahiya da kuma zama domin yin tahiya amma batun bacin sallah Sallaka ka bata ɓaci ba tasa bata ɓaci ba don akwai hanyar da za a gyara shine a yi sujjada saboda barin tahiya da aka yi na'am sai kuma tambayar da take cewa assalamu alaikum shin ya halatta mutum ya auri ƙanwarsa wadda suke uba ɗaya amma uwa kowa da tasa sannan kuma ta fuskar daraja tsakanin mutane da mala'iku wane ne ya fi daraja to dangane ga abin da ya shafi aure wannan da ka faɗa wacce kuke uba ɗaya uwa kowa da tasa haramun ne ka aure ta domin tana cikin ‘yar uwarka. Allah subhanahu wata'ala ce hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wannan dangogi guda bakwai an haramta maka auren babarka da babar babarka da babar babar babar babar babarka duka wacce take da wacce ta haifa da wacce ta haifa da wacce ta haifa duka haramun ne ka aure su domin duk su sunan su babakka babakka babakka wa banatukum an haramta maka auren yarka da yarta da yarta da yarta da yarta da yarta da yarta da yarta har can karshe ba za ka auri wannan ba domin dukkaninsu a matsayin jerin 'ya'yanka suke gaba ɗaya ba za ka aure su ba wa akhawatukum an haramta muku auren 'yan uwanku wacce kuke uwa ɗaya da wacce kuke uba ɗaya da wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya duka wannan yar uwarka ce ba za ka aure ta ba nan ƙanwa ko yar babanka wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanka ita ba za ka aure ta ba har abada haka ƙanwa ko ya ta babarka wacce suke uwa ɗaya da babarka ko uba ɗaya da babarka ko uwa ɗaya uba ɗaya da babarka ita ma har abada ba za ka aure ta ba hakanan ɗan uwanka da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ‘yarsa ba za ka aure ta ba har abada hakanan yarka ko ƙanwarka da kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ‘yarta da ‘yar ‘yarta da ‘yar ‘yar ‘yarta ba za ka aure ta ba har abada waɗannan su ne waɗanda nasaba da jini ya hana ba za ka aure su ba cikin mata sama da hamsin da aka haramta maka aurensu wannan su ne bakwai da ake kiransu na nasaba dangane kuma ga mala'iku da mutane wane ne ya fi daraja idan aka kalli jinsi jinsi a dunkule to mala'ika ko ƙwaya ɗaya ba wanda ya taɓa saɓawa Allah ko ƙwaya ɗaya mala'ika ba mala'ikan da ya taɓa saɓawa Allah yusabbihuna laila wan nahara la yafturun wala ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma in aka kalli kuma masu daraja a cikin mutane kamar annabawa sun fi mala'iku daraja domin mala'ikun ma ai saƙo ne zuwa ga annabawan su ka yanzu ai kaga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ya fi duk mala'iku har mala'ika Jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi daraja saboda haka a cikin mutane su kashi biyu ne akwai mutane masu daraja sama da mala'iku akwai mutane masu daraja daidai da mala'iku tunda annabi sallallahu alaihi ya ce almahir bil qur'ani ma'as safaratil kiramil barara wanda ya haddace alqur'ani ya zama mahiru a cikinsa. kujerarsa tana cikin kujerar mala'iku akwai kuma wanda ƙasa da mala'iku kai ƙasa ma da dabbobi so haka shi dan adam yana tsakiya mala'iku na sama dabbobi na ƙasa zai iya yin aikin da zai fi mala'ika zai kuma iya yin aikin da dabba za ta fi shi mutum zai iya lalacewa ha a ce ka masalil himar masalil da zina hummilu taurata sun malam ya hamiluha ka masalil himari ko ce masalihu ka masalil kalbi ko ce a ula'ika kal an'ami balhum adal waje alamhul muqira da tawar khadazira wa abada tagut raka ɗan adam zai iya lalacewa da dabba za ta fi shi kima kuma zai iya ɗaukakar da zai wuce mala'ika saboda haka akwai mutane da yawa sun wuce mala'iku nesa ma ba kusa ba akwai kuma waɗanda suke daidai da mala'iku akwai waɗanda ba su kai mala'iku ba da su mala'iku ba a jarabce su yadda aka jarabce mu ba su ba a ba su sha'awa da aure da ci da sha da shiga da fita ba su kawai dama ba sa saɓan an halicce su ma ba za su yi saɓo ba mu ko duk mutumin da ya yaƙi saɓo yana son abu ya bar shi saboda Allah ai shi ya yi wata ibada da mala'ika shi ba a jarabce shi da irin ta ba su ma mala'ikun da za a sa musu sha'awa irin tamu a ce su aure su zo su takara su buga fasta su shiga gwagwarmayar neman abinci da siye da siyarwa ai su ma dole sai an samu sai sun shiga irin abin da muka shiga to da haka wannan ne yasa malamai suke ganin su mala'iku ba a jarabce su da irin abin da aka jarabce mu da su ba cewa mu muna da sha'awa muna da kaza muna da kaza rigingimu iri-iri shi yasa da suka cewa Allah subhanahu wataala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Kala inni a'lamu ma la ta'lamun da suka ce wa Allah da yace zai sa khalifa a ban kasa suka ce yanzu kasa wanda za su yi barna su dinga zubar da jini su dinga kaza suna kaza suna kaza Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba to me Allah ya sani wanda ba sani ba shine a cikin jinsin mutanen akwai masu irin wancan halin da suka faɗa akwai kuma waɗanda suke ba sa yin wannan halin sun ma fi su daraja daga ci akwai annabi Adam kaga mala'ikun ai da aka tambaye su su faɗi wannan ba su sani ba suka ce la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim Kala ya adamu an bi uhum bi asma'ihim da annabi adam ya gaya musu sunayen waɗannan abubuwan sai Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ika tusjudu li adam na cewa mala'iku duka ku yi sujjada ga annabi adam kaga Allah ya girmama annabi adam da ya mai da shi alƙiblar da mala'iku za su yi wa sujjada kuma dalilin da yasa aka tsinewa iblis kenan da yake jin shi yafi annabi adam su mala'iku sun san ba su fa annabi adam ba tunda an ce su masa sujjada kuma al din nan ta shigar da dukkan mala'ikun Allah suka bi umarni shedan ya ce shi ba zai ba kaga wani ya zo ya ce ma mala'iku sun fi annabawa da sauran masu daraja wannan ma bai kamata ba domin gashi annabi adam ma mala'iku sun masa sujjada to shi kuma annabi adam annabi muhammad ya fi shi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da annabi adam da dukkan ƴaƴansa gaba ɗaya suna ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama na'am Allah ya saka da alkhairi za kuma mu je ga tambaya ta gaba da wata baiwar Allah ta rubuto take cewa malam mijina baya biya mini duk wani haƙƙi da ka sani na zaman aure ballanta na sakin fuska amma ranar girkin abokiyar zama na har waƙa yake yi ta ce to shin ya halatta nemi saki bincikawa za ki shiga me dalilin da ranar girkin yar uwarki mijin yake sakin jiki ya yi murna ya farin ciki amma waka yake yi me ya jawo haka me yiwa daga gare ki ne baki da tsafta baki da kwalliya baki iya magana ba baki iya girki ba baki iya lallashi ba baki san dabaru da sinadarai da hanyoyi na jan hankalin miji ba kina masa gatsa-gatsa tana tausasa masa kina tsananta masa tana sauƙaƙa masa ya tara an wanke safa an wanke marigunan ciki an masa girki da kuɗi mai sauƙi an masa waya an masa test na soyayya da girmamawa an share ɗaki an sa turare an tare shi da murna to wannan kowaye sai ya karkata inda aka fi kyautata masa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugudi man asa ilaiha so da haka wannan ba hadisi bane amma wato magana ce mai kyau cewa zuciya tana karkata ahsin ilan nasi tasta abid kulubahu ka kyautata wa mutane sai ka mallake zuciyarsu saboda haka ba wai saki zaki nema in ma kin nemi saki in kin je wani gidan irin abin da zaki tare kenan ƙara ki bincika idan kin bincika kin ga wannan matar dabara tafi ki ba laifi ki koyi ke ma dabarun kuma yanzu ga littattafai nan ana ta wallafawa masu ba mata shawarwari akan yadda za su inganta rayuwarsu ta dawo mai kyau komai yanzu ana gyara shi komai yanzu ana inganta shi mace yanzu ba ta tsufa kamar da saboda za ta iya sarrafa abubuwa da dama da za su ƙara inganta rayuwarta ko mijinta ya ji yana gamsuwa da ita amma idan kika gano ƙiyayya ce ko rashin adalci ne ke ma kina iya yin ki ko ma kina yi fiye da yadda take yi amma duk da haka yana nuna miki wannan ƙiyayyar to sai dai ki ƙara dai bincike idan tun asali baya son ki ne hakan ya faru to kin ga wannan kuma sai ki sanar da waliyanki da suka daura miki aure cewa ga irin rayuwar da kuke a cikin gida su zo su bincika wani abu kika yi masa yasa ya juya miki baya ko ko dai menene su su nema miki ki. amma kada ki nemi saki saboda mace in ta saba da cewa duk sanda aka yi sabani a sake ta to kuma za ta ganin saɓani duk inda ta je za ka sai a yi ta zarginta da shiga da fitowa a kuma ta zargi masu aurenta da saki a aure ka saki ita shiga ki fito shi wuri ka saki so da ba ma son mu ce ai saki mun fi so a duba abu a hankali a gano cutar da ta haifar ai maganinta ya fi a ce kullum ana fita ana shiga ko ana aura ana saka na'am sai kuma wannan tambayar kallah da ta fito daga hadiza yusuf mai kano da ke safana a jihar katsina ta ce malam ana iya ziyartar karamar yarinya ko yaro waɗanda shekarunsu ba su haura biyar ba a makabarta ko kuwa sai babban mutum ake ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul kubur ala fa ha fa innaha tuzakkirul akhirah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da can na hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku ziyarce ta domin za ta tuna muku lahira tunda makasudin zuwa makabarta shine mutum ya tuno shi ma zai mutu idan kai malami ne akwai kabarin malamai idan kai mai kuɗi ne akwai kabarin masu kuɗi idan kai sarki ne ko mai sarauta akwai kabarin masu sarauta idan kai wani babba ne ba wani kabari ma da ba mu da irinsa a Najeriya akwai kabarin shugabannin ƙasa akwai kabarin ministoci akwai na gwamnoni akwai na malamai akwai na 'yan kasuwa akwai na waliyai akwai na salihai akwai na fajirai akwai na mata akwai na maza akwai na yara akwai na manya kai har na bari ma akwai Zaka in makasudin zuwa makabarta din don wannan ne to kowane irin kabari ka kai wa ziyara da nufin wannan to babu laifi komai kankantansa komai girmansa ta dama ba girman kabarin ake duba ko kaskantansa ba domin kai zaka je kawa wanda yake cikin kabarin addu'a Allah ya ji kansa ya masa rahama in ya ji kansa ya kara masa sannan kuma kai ka lura da wannan wanda zai tuna maka lahira kai ma zaka zo ka kwanta in kai shekarunka da yawa ga mai shekaru kaɗan in shekaru ke sa a mutu to ga wanda shekarunsa ba su kai naka shi ma ya mutu sannan kuma kai musu addu'a kuma kai addu'o'in da ake za a shiga makabarta da wanda ake in za a fito to wannan shine babu laifi a kaiwa kabari kowane iri ziyara da wannan sharuɗa. na'am akram kalla wanda bai sami yin zakar da kai ba a lokacin karamar sallah zai iya yi da babbar sallah kuma haka ne azuminsa yana lilo wanda bai yi ba sai lokacin da ya yi fidda kan za a karba? abinda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas ya ce ita wannan sadaka ta fitar wato faradha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya wajabta wa musulmi ita kowa ya yi yaro da babba mace da namiji bawa da ɗa kowa a fitan masa inda yana da hali ranar sallah kwano guda na abincin da ake ci a wannan gari to idan mutum ya saka cibe ba haka sako daga idi to ta zamo sadaqatun mina sadaqat ta zamo sadaka ce daga cikin sadakoki in ku abu ya riga ya zama sadaka ko kowane lokaci ana iya yin sa ba sai an sa shi a babbar sallah ko a wata sallah daban ba kowace rana kana iya yin wannan sadaka din amma dai ka nemi gafara wancan kuran da kai na baka yi a lokacin da aka wajabta maka ba wannan tambayar kuma ta ce malam wai haka ne idan mutum ya rasu kafin a kai shi ana so a karanta masa suratu tabaraka ko kuma yasin game da yasin hadisi ne ya zo amma malamai ba su inganta shi ba iqra'u ala mautakum surata yasin ku karanta wa matattunku surata yasin saboda haka wannan ne abin da malamai suke cewa wannan hadisi ba shi da inganci haka abin da ya kamata a yi a masa addu'a Allah ya ji kansa ya masa rahama in mai kyautatawa ne Allah ya ƙara masa in mai munanawa ne Allah ya yafe masa amma kamar da shi Usman dan Fodiyo yake faɗa karantawa almamaci alkur'ani a kansa yakan sa a tashe shi a dinga tambayarsa kayi aiki da wannan aya kayi aiki da wannan aya wanda karshe kai kana nema masa rahama kuma sai ka jawo masa rigima da matsala na'am sai kuma mai tambayar cewa malam me hukuncin mai yin tatu wato zane a jiki da maza ke yi da kuma rina gashi wanda shi ma maza suke yi daga abubakar isa to annabi sallallahu alaihi wasallama ce la'anallahu alwashima wal mustaushima Allah ya tsine wa mai yin zane da wacce ta yi mata saboda a da can zane ya fi karkata zuwa ga mata su suke yin zane don kwalliya daga baya ne da daudu da munayen halaye suka shigo cikin jama'a samari suka mai da shi abin kwalliya musamman a ƙasashen turai da amerika abin ya zama ma mutum sai ya zane jikinsa gaba ɗaya da wuta ko da inji ko da wani abu so da haka wannan dai kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mai yi da wanda ya yi masa dutsi nan nuni asali hadisin kan mata yake magana sun da su suka fi yi saboda haka min babi aula maza su shigo su fi zama tsinannu idan suna yi wa kansu irin wannan zane sai irin waɗanda aka yi musu na gado ba tare da an san hukuncin ba daga baya mutum kawai sai ya wayi gari ya ga fuskarsa caɓa-caɓa da zane yana yaro an masa gadon gidansu tunda da kowace gari kowace ƙasa kowace kabila musamman a yankin afirka suna da irin zanen da suke don su tantance kabilarsu. katsinawa na da nasu kanawa da nasu yarabawa na da nasu fulani na da nasu bare-bari na da nasu haka za ka ga a cikin jiha ɗaya ma kowane yanki sai ka ga da irin nasu masu uku uku masu zanzana masu tsatsewala masu cin baki masu kaza masu kaza to waɗannan di yanzu ka kula saboda yaɗuwar ilimi kuma da irin dalilan watakila da yasa aka yi zanen a da babu su yanzu zaka ga yanzu sai dai ka kaga iyayenmu da shi amma da wuya ka ga yaro an masa in ko ga an wa yaro to wannan hadisin bai je musu ba dan ba uwar da za ta ji an ce an tsine ma wanda ya abu wa danta ba kuma wanzamin da zai ce an ce an tsine ma wanda yake zane ya je a biya shi kuɗi yayi dan ba zai so a ce kuma shi da yake neman albarka da arziki kuma a ce tsinuwa Allah ta hau kansa saboda haka samarin da suke koyi da turawa wajen irin waɗancan zane-zane to su ji tsoron Allah su san za su jawo kansu tsinuwa kuma sannan ba hali ne ko wata ɗabi'a ce da mu ta zama mu ba al'ada ce mummuna ko da al'adarmu ce ya kamata mu yaƙe ta a kau da ita balle wata al'ada ta fasikai wanda ko a ƙasashen turan ba kowa yake wannan ba sai fasikai marasa mutunci marasa asali marasa makoma da haka ina nasiha ga matasanmu da kada su bi waɗannan mummunan ɗabi'o'i sai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u a man habba yawmal qiyama mutum zai tashi da wanda yake kauna ranar alkiyama ko yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda wasu mutane suke kawatar da shi har yayi marmarin koyi da halayensu ko ɗabi'arsu ko su to zai tashi da su gwargwadon irin abin da yake yi irin nasu na'am malam idan ya zamana cewa mace daga ita sai mijinta ne su kadai a ɗaki za su iya kallon fim ɗin batsa da nufin suna yin ilimi ne? To ai batsan wasu suke kallo. Ya halatta miji ya kalli jikin matarsa. Ya halatta mace ta kalli jikin mijinta. To waɗancan da suke kallo su kuma su waye. Ai bai halatta su kalli na wani ba. Wanda aka halatta wa ya kalli al'aura mace ta kalli na mijinta. Kuma ga mata ga miji na mace kun kalli na wasu. Me bukatar sai kun kalli na wasu ga naku. kuma shari'a ta ba ku dama ku kunna fitila ka kalli tsirecin ka in tsirecin kake so ka kalla ga wanda ya halatta in ke ma tsirecin kike so ki kalla ga namijinki ya halatta na me sai kun ɗauko na fasikai kuna sawa saboda haka wannan rage imani yake yi ko buɗe mummunar kofa yake yi a zo ana sa fim ɗin batsa ana kallo ko ba wani abu za a koya ba dabbobi ga su ne akan hanya koya musu akai ko wata makaranta suka je kaji zakara zaka ga har kadangare zaka ga yana bin ƙadangariya. zakara yana bin zakara wata makaranta ya je ko wani ya gani ana ɗabi'a ce an sa mutane halitta dabarun kuma da za a kwanci waɗannan duk suna na a rubuce a littattafai kuma mutum da matarsa ma suna iya ƙirƙiro wani kalan ma wanda suka fi gamsuwa suka fi jin daɗi kuma wani ya taɓa yin hakan ya siyo fina-finan ashe da daddare suke sa da matar suna kallo yara suka ga fina-finai suka ɗauka suka je makota suka samu bidiyo suka sa sai gashi a fina-finan batsa ne kuma suka ce a ɗakin babansu suka ɗauku. kuma baban nasa ana ganin mutuncinsa kuma shi ya zo yana neman kaset ɗinsa bai san an riga an gani ba suka ce waye yara ne suka kasu suka ce a ɗakin baban ka ɗauko bai san har an sa an gani ba ce ai kwarai nawa ne ce to amma kai mutumin banza ne ai fina-finan batsa ne sai ce ai mutum da iyalinsa zai gani ba ko ce a ba daidai ba ne kuma dama a da jahilcin da aka yi mutane an haramta musu kalli al'auran matansu sai a ce mutum shi da matarsa ko a ɗaki suke sai sun kashe fitila to wannan jahilcin da aka ta yi shi ne abin da ya ja mana kuma shi ma ba jahilci ba ne an gina ne akan ilimi mara kwari shi ne hadisin da ake dangana na Aisha cewa wato ba taɓa ganin jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai suka gina akan wannan sun manta da hadisin wanka da suke da maimuna da wanka da suke da hafsa da wanka da suke da ummu salama da wanka da suke da aisha kuma su suka rawaito mana yadda annabi yake wanka kuma a ban ɗaki saboda haka mutum ya ga kalli jikin matarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiyaye al'aurarka a hadisin bukhari duk da hadisin bashi da isnadi a bukhari amma ya ce ka kiyaye al'aurarka sai ga iyalanka ko abin da ka ta mallaka na bayinka saboda haka mutum ya tsaya ya kalli jikin matarsa ya siyo mata kayayyaki wanda suke burge shi ta sa masa a ɗaki ta masa kwalliya in ma rawa za ta masa waka shi da ita ne komai mutum zai yi da matarsa abu ɗaya eh, Allah ya haramta shi ne mutum ya sadu da ita ta dubura wanda ya wannan Allah ya tsine masa albarka amma duk wani irin abu da kasan za ku yi da matarka wanda zai gamsar da kai ko ya gamsar da ita in dai da jikinka ne da jikinta za a haɗa eh, mutukar ba dubura ba ce ko meye kakka ware wani abu kwaya ɗaya in dai za ka kai da matarka ya halatta haka ba ka da bukata wani kalle-kalle wannan abun ba wani sai ya koya wani ba. Malam mun gode kwarai da aka samu damar amsa waɗannan tambayoyi da haka kuma muke sallama da kai assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. الحمد لله